da majalisar dokokin Najeriya ta yi ya bar baya da ƙura domin wasu daga cikin 'yan majalisar sun yi furuci da ya ja hankalin musamman majalisar wakilai. Wasu daga cikin 'ya'yan majalisar sun bayyana wa manema labarai rashin jin daɗin su game da matsayar majalisar akan batutuwan ɓangaren zattaswa. A don haka ne majalisar wakilai ta mika 'ya'yanta guda biyu da Abdulmumin Jibrin da Muhammad jika zaure. ga kwamitin ta na bincike saboda furucin su na zargin cewa taron nasu yunkuri ne na tsige shugaba Buhari kuma har tuni ma an fara tara sunayen 'yan majalisar masu ra'ayin tsige shin. Honorable Lawal Yahaya Gumau ya yi tsokaci. In ma Buhari akwai abin da ya yi, to ya kamata a tattauna a kowane can ba tukunna a samu matsaya. a senate a samu matsaya a reps a samu matsaya wanda haka ne al'adar national assembly in ya zo sai a ce to a haɗu kuma a tattauna amma abin da muka fahimta shine duk maganan nan ta shafi rikicin da ke cikin tsakanin 'yan sanda da senate president ne shine ake so a yi amfani da national assembly karfi da yaji a yi amfani da mutum ɗari 400 da wani abu don a goyi bayan senate president saboda me saboda ana so dole sai an ce buhari na da hannu a ciki mu kuma abin da muka yi believing buhari mutum ne wanda ba ruwan shi da rikicin ka da 'yan sanda kuma ba yanda za a yi buhari kana da gaskiyanka komai zagin shi da kake yi ba yanda za a yi kana da gaskiyan ka ce yan sanda su ci mutuncinka an zo ana nuna executive in an ce executive da buhari ake yi tunda shine shugaban executive mu abin da muke faɗa shine kowaye a national assembly yayi laifi ya karya dokan ƙasa criminal ko civil to in 'yan sanda sun neme shi kadai ya je amsa neman da aka mishi. Haka shi ma ɗan majalisar dattawa Abdullahi Yahaya ya kalli wannan al'amarin ta wata fuska daban inda ya bayani kamar haka. Inda muka zo ni dai a ra'ayina na muka bambanta da su shine bai kamata a ɗauko laluran wani ba a zo a zo a mai da ita ta majalisa. Kowannen mu ya zo da tashi lalura. Yanzu in na je na hito gidana na faɗa da matata muka bata da ita sai yanzu in mata motion a majalisa ko na zo can a lokacin duk rigimar da aka zo ta wadda ta faru wa da waɗanda ake kai kotu da waɗanda da mai ne ai da aka caji su da su ba yau aka kawo su kotu ba ba kuma wannan gwamnatin da aka yi musu tun lokacin obasanjo tun lokacin ana do aka kai su kotu kotutunan ne ba su yi komi ba shi yasa yanzu aka buɗe wannan magana to sai a zo a lai wannan magana a majalisa a kan haraka ta majalisa ai ba haraka majalisa ba ce duk wanda ya je aka same shi da lam'a ko ana zargin shi da cin kuɗin jama'a ya je kotu ya kare kanci amma bai kamata ya ɗauko wannan magana ya kawo ta a majalisa ba. Kudurori goma sha biyu ne dai zaman majalisar ya zattas da suka haɗa da bukatar daukan matakan tsaro domin kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da yake addaban musamman yankin arewacin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.